والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya ba mu ikon dawowa a wannan dare na littini rana ta juma'a takwas ga watan afuwa rana ta lahadi takwas ga watan wajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyar ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zaria domin ci gaba da karatun littafin al'ahadar Allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗin abin da shi a daidai kafin mu ci gaba zan yatta tuntuɗan harshe guda biyu a karatunmu na farko wannan shine na uku lokacin da nake karanta hadisin man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fi dini sai na kawo shi bi sigatil madi man arada maimakon man yuridu a karatunmu na biyu lokacin da nake kokarin faɗin ranan da mawallafin ya mutu sai na ce ya mutu hijira tana da ɗari tara da ashirin da uku maimakon da hamsin da uku tuntuɓen harshe ne allah ka tsare mana harshenmu mun yi bayani lokaci da ya gabata game da tuba da sharaddan tuba da ya wajaba kowannen mu ya kula ya kiyaye Allah kai mana ka samu akan sawaba a yau mai littafi zai mana bayani game da aibubuka da suke aukuwa bayyanannu da boyayyu ya toma da cewa waya jibu alaihi dole wajibi akan baligi mukallafi mai hankali hibzu ya kiyaye halshensa halshe na'ura ce ta ni'ima ga wanda Allah ya taimake shi ya yi amfani da shi ta hanyar da ya dace da halshe ake zama musulmi da halshe ake shiga aljanna yau ko trump ya kalmar shahada to ya zama daidai da mu kuma in ya mutu a wannan lokaci a ne masa fatan gidan aljanna kuma duk wani kafirci na duniya da harshe ake yin sa ashe daga nan za ka gane mahimmancin harshe da haɗarin harshe don haka dole ka kiyaye harshenka a duk lokacin da za ka yi furuci kafin ka yi furuci ka dubi kalmomin da za ka faɗi ka saka su a mizanin musulunci idan ya dace da koyarwan Allah jalla jalaluhu da koyarwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka faɗi na daga cikin sharaɗin cikan imanin bawa ya kiyaye sa a kalmomin da zai faɗi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yake imani da Allah yake imani da gobe kiyama to in ya buɗe bakinsa ya faɗi alkhairi ko kuma yayi shiru ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace banga wani abu da ya cancanta a kulle shi na har abada kamar harshe ba kuma ya ishe ka haɗarin harshe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an nemi ya faɗi ya yace ka kama halshenka sai ya rasulullahi ya za mu kama abinda muke zance da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fakilarka ummuka fa hal ya kubbin nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hafa'idu alsinatihim akwai wato kai canka in ba za ka iya rike harshenka ba akwai abin da ke jefa al'umma wuta su ci da fuska su fasa hanci fiye da sakamakon harshensu don bawa yakan yi magana kalma ɗaya zai faɗi bai sa ta a wani abin a tsaya a dube ta ba idan ya tuntube za ta jefa shi wutar jahannama nisan kamar gabas da yamma haka hadisi ya inganta akan wannan don haka ayoyin alkur'ani sun mana fada kamar yadda hadisai suka tsawata mana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalman da zaka faɗi face aqibu da a atid suna tsaro suna rubutawa kuma inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ka san abinda zaka faɗi kafin ka faɗi bahaushiyar kalma ta ce magana za zarabbu in ta jika ba ta komawa ko mai kyau ko mara kyau kuma bahaushiyar kalma ta ce baki shi ke yan kauya har yanzu bahaushiyar kalma ta ce magana jari ce in ka iya sai ka ci ba. duniyar ka da kiyamarka don haka kullum ana mana fada kafin ka faɗi ka auna shin menene zai biyo baya akwai fa'ida duniyarka da lahirarka ko ɗayan biyun nan babu fa'ida duniyarka da lahirarka ko ɗayan biyun nan ko ko a'a an samu daidaito ba cuta ba cutarwa to magabata cewa suke duk abin da za ka faɗi ko da ba cuta ba cutarwa to ba ka da lokacin faɗin shi ka yi shirin kawai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗin kalma illa alkhairi amma ya fi kowa ƙarancin surun in kana kalamu min fidda fa inna sukuta min zahabi masu hikima suna cewa in kalmar ka ta kai darajar dinari to shirinka yana akwal in kalmar da za ka faɗi ta kai darajar azurfa shirinka tana da darajar zinari رحم الله امرؤا قال فغنم وسكت fasalima annabi du'a'i yake ga mutumin da ya bude baki yayi magana ya ci ribar magana yayi shiru ya zauna lafiya dan haka a kiyaye halshe hadarin halshe na da yawa kaman yadda mahimmancin halshe ke da yawa to ka kiyaye halshen ka barin mene min alfahsha'i gabarin alfasha wani in ya bude baki sai ba haka wata baki ba tsarki baki ba tsabta baki ya zama jagwalo a wannan ba daidai ba ne mumini ba ka jin ɗanyen magana a bakinsa sai mai kyakkyawan magana ake ji a bakin mai imani إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم wannan shine ka'ida wa yanha anil fahsha duk wata ɗanyar kalma in mu ni bai da burki to sai gidan wuta tabbas dai bai da burki wata mata sai da biya ni baki na baya haila to shi kenan zai tsunga shi a wuta ke? dole ne duk wani wata kalma ta alfasha ka kiyaye ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisal mu'minu bi'anin wala la'anin wala fahashin mumini ba za ka ji yana suka ba ba za ka ji yana tsine-tsine ba ba za ka ji kalman alfasha a cikin kalmominsa ko a bakinsa ba Allah ya ji kan magabatanmu iyayenmu za ka ga ba su iya kalmomin tsiya ba ko yaro ya laifi sai dai ka ji an ce ka ci gidanku ko ɗan kusun ba ko ɗan cancan din wannan ko ɗan kesan wannan amma ka ji alfasha a bakinsu la ina muka tsinto irin waɗannan munanan kalmomi na alfasha mu kiyaye Allah ka kare mu dole ne baligi ya kiyaye kalmominsa da harshensa barin irin waɗannan munanan kalmomi wanda shari'a ba ta yadda ka yi su ba walmunka sannan ka kiyaye barin dukkan wani mummunan abu na zance ko na aiki ko na hali munkar shine abin da shari'a take mutunci take kinsa take Allah waje da shi sawa'an a abubuwa da suka shafi ayoyin alkur'ani ko a sahihar sunna ko a duka kuma munkar ya shiga ko'ina akwai a zance akwai a aiki akwai a hali wani in ya buɗe bakinsa ba za ka ji alheri ba sai dai barna halishensa ya fi maciji guba ce sa wani mai hikima yake cewa ihifar lisanaka ayyuhal insani la yaldigannaka innahu tuqban ka kiyaye halishan ka dan adam wallahi kayi a hankali kada ya sare ka dan bakin kumurci ne yanzu ya kashe ka to munka na shiga a gidaje wani lokaci zaka ga gida duk ya tabarbare ba adalci ba sanin ya kamata ba tausayi ba rahama tsakanin hatta mata da miji sai kallon hajarin kaza sai harara sai habaici sai rage kudin cefane sai mugunta ya hana cefane ga inan duka munkar ne kana shiga kasuwa ga munkar nan kala kala kala kala in ka bi yan goro huhun goro ba abin da ke ciki sai yayi goron bai wuce kwaranni ba in ka bi yan timatir dirubabbu ne a ƙasa da yayi manya-manyan kyawawan a zuba a sama in ka je shagon mai shago yi tsarin tsaye na ƙarya wallahi tallahi ko a kantin fari wannan na fiye shi dubu ɗaya ne kuma sai ka ji an daidaita a ɗari bakwai wannan wani irin dolan ɗan kasuwa ne duka munkar ne duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba kai Allah wade da shi a kowane irin fage ne wannan abu munkar ne to wajibi mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye sa da sa gaba ɗaya barin irin waɗannan ayyuka wal kalamil qabih ya kuma tsara kansa barin munanan zantuttuka zaka ga kamar ana ana kwan gaba kwan baya a kalamul qabish duk wata kalma wadda ba ta da daɗi mu tarbiyyar da musulunci yayi mana wa qulu lin-nasi husna duk kalman da zaka gaya wa dan adam ka gaya masa kyakkyawan kalma idan an ce annas kowa ya shiga kafiri na ciki mushriki na ciki mujrimi na ciki fasiki na ciki azzalimi yana ciki to ina kuma za ka yi magana da ɗan'uwanka musulmi an ce annas wa qulu lin husna wata aya ma cewa take wa kulli li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya wa bayina duk kalman da za su faɗi su faɗi mafi kyau lokacin da za ka yi magana malamai suna cewa zinin kalama ka auna maganarka da yawa kalmar da wani zai fahimta wani ba zai fahimta ba da yawa kalmar da za ta yi daɗi ga wani ba za ta yi daɗi ga wani ba da yawa in ka dubi matakin wanda kake magana da shi ka zaɓi kalmar da ta dace da shi kalmar da za ka gaya an tsohonka kada ka gaya mashi wanda za ka gaya wa sa'arka kalmar da za ka gaya wa ƙaninka ko ɗanka kada ka gaya wa sa'arka dole ka sa kowa a mahallinsa ka san irin kalman da za ka gaya maka ko da kuma kalmar tana ɗaukan ma'anar abin da kake nufi mai kake zato ka je neman wani abokinka sai ka samu ɗanshi a ƙofar gida Ɗannan yana da hankalinsa da wayansa kila ma baligi ne sai ka ce kayo yaron zaunan je ka kira min ubanka ya zai ji a zuciyar shi ba uban shi ba ne amma kalman ta dace da ka ce kiramun mai gidan ko mahaifinka na nan kiramun shi ko babanka na nan kiramun shi zai ji daɗi zai ji sanyi amma waccan kalman in yi maka alkunya yana da mutunci yana da kau da kai yana da haƙuri sai je ya kira shi in ko ka sami ɗan yau in ba kai sa'a ba sai ya maida maka kalman da baka zaki za ka ji a bakin fara. saboda ba kai masa kalma kyakkyawa ba duk da saƙon da kake nufi ya gane to dole ne ko da magana za mu yi zan kalma tana da harshen damo ta kasu biyu ana amfani da ita a kyakkyawar ma'ana akan amfani da ita a mummunar ma'ana to ka kyale ta ka nemi kalman da ko hasidin iza hasada ba zai ce ka aibanta shi ko ka munana masa ba wannan na daga cikin tarbiyyar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkalimatu tayyibatu sadaqa kyakkyawan kalma ka gaya ma mutum sadaka ce sai kuma kai ka san haka an ce wai shimfidan fuska ta fi ta tabarma kuma kyakkyawan kalma ta sa barawo dariya a rumbun mutane ana kutare kutare za a buge shi wa aimanin salat haka na rantsuwan saki rantsuwan saki mafi yawan malamai sun fassara shi da rantsuwa da saki domin ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta halifu bi aba'ikum wa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut hadisi sahihi kada ku rantse da iyayenku wanda duk ya zan zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah in kuma ba zai rantse da Allah ba ya shiru wasu sukan ce rantsuwan saki to a mai rantsuwa ga wani Allah rantsuwa ibada ce in mutum ya san abin da yake ya rantse da wani ba Allah ba to ma shirka yayi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah wanda kuma ya rantse da wani abu akwai hadisin da yake cewa ga kafara a wani ruwaya faqad ashraka yayi shirka ko ya kafita duk abin ɗaya ne ba nagari a kashi saboda haka rantsuwa ana yi da Allah ne shi kadai ko da sunansa ko da sifofinsa wallahi tallahi wa rabbil ka'aba ba a rantsuwa da ka'aban kanta sai dai ubangijin ka'aban ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi cikin annabawa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a rantsuwa da wali ba a rantsuwa da shehu ba a rantsuwa da wani mutum wanda yake halitta ne na Allah ko kuma koma wani irin halitta ne ko da aljanne bai halatta a rantsi da shi Allah shi kadai yake da hurumin ya rantse da wanda ya so ko abin da ya so wa shamsi wa duhaha wa tur wa kitabin mastur la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya so bawa bai rantsuwa sai da mahalicinsa subhanahu wa ta'ala wasu suna cewa aimanu salat rantsuwan da za ka yi ta ka sake ta ka taka alfarmanta ka karya ƙadarinta ka damu da waka rantse ba bayan kuma rantsuwanka yaminin ne mun aqada kun san ita rantsuwa ana kasa ta uku akwai al-yaminul munaqada akwai lagawul yamin akwai al-yaminul gamus al-yaminul munaqada shine rantsuwar da kai kana mai ninyan ka cika ko ba za ka yi ba wallahi tallahi a sama'u ba zan ci tuwanki ba wai ta makara ba ta yi da wuri ba tana lallashinka sai ka ci sai ka yi kafa saboda yaminuka yaminin mun mun'aqada kullalliya tabbatacciyar rantsuwa ce ko billahi allazi la ilaha illa huwa in kika fita gidan nan na sake wasu na yin haka kuskure ne sakin ai a hannunka yake ya zaka tabaibaye kanka ka daure shedan sai zo ya zuga ta tace kuma sai ta fita kila kuma saura ɗaya ya rage tana fita kuma ta tsaku ka dawo ka haɗa kai da gwiwa ka dafa kuma tu ba ya ce ka yi shi kuma rantsuwan in ka yi shi ka karya shi to ka fara za ka yi azumin kwana uku ko ka ci da mutum goma ko ka tufatar da mutum goma lagawul yamin kuwa shine ya kashe rantsuwa kamar misali a salatu ta yi gari ya koma shaka hango wani da kai da abokinka ka ce ga adatan yana zuwa sai abokinka ya ce ba ada ba ne ka ce ada ne dube shi mana kaga yadda yake kame hula ga ma yadda yake tafiya ce kai ba fa ada ba ne ka ce wallahi ada ne dube shi da kyau kaga ka ce wallahi amma ka ga abu ne kai a yaƙininka shi ne sai aka san ya bayyana to idan ya matso sai aka ga mudi ne fa wannan suka ce lagawul yamin amma a wajen aisha tana cewa huwa qaulul insan la wallah wa bala wallah mutum in yana magana akwai waɗanda suka saba ya wanda ya aka yi na kaje wallahi na je kasuwa ne ah, to baka zo inda aka yi magana wallahi na manta ne shi komi kuci kuci kan wallahi an kaza ne wasu suka ce shine lagawul yamini ba wancan ba duka dai suna ɗaukar lagawul yamini to Allah bai kama ka da laifi a irin wannan amma ba a san kai wala tuqi kullu halatin mahin Allah ya kira mai yawan rantsuwa wala kantace. domin yana saki ko yana furki da sunan Allah subhanahu wata'ala ba tare da tunanin girman sunan ba ba daidai ba ne sannan rantsuwa na uku shine al-yaminul gamus wanda ya yi rantsuwa da Allah yana sani kawai don ya ci dukiyar wani kamar yadda muka ba da misalin ɗan kasuwan da zai rantse ya sayo kaza akan kaza ne alhalin ba haka ba ne kawai don a sai hajarsa ya ci ba, wannan ana ce mata alyaminul gamus hukuncinta sai dai kai ta istighfari ko kafara ba a mata saboda muni ma'anan algamus allati tadmusu sahibaha fi nar jahannama ita mai nutsarwa ma'ana tana nutsar da mai yinta a wutar jahannama Allah ka kare mu malamanmu Allah ya ji kansu a wannan aimanin salat sukan fassara mana da cewa rantsuwa ne wanda aka rika yi a wani lokaci na daular da ake son zikiya sai a kira mutum a ce ka yi mubaya'a in kuma baka cika ba ka rantse matarka ta saku akan dole sai ya rantse an tumsa ta shi cewa matarsa ta saku in bai cika wannan alkawali na ɗa'a ba to in ka dubi cewa bai halatta ba kamar fassara tana da tsarauni domin wanda aka turfasa shi ya yi abu shi bai da laifi hatta kalma ta kafirci alƙur'ani yana cewa menene illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara'a bil kufri wanda diye kalman kafirci ko aikin kafirci aka tirsasa shi aka tilasta shi ya faɗi bai yi kafici ba sai wanda ya kafice ma Allah a matukan lokacin da ya yi aikin ko kalman zuciyarsa tana cike da natsuwa akan imani sai wanda aka tursasa shi a sai wanda ya faɗi abinda yake faɗi kuma haka yake so a zuciyarsa wannan shine Allah ya fushi da shi kuma ya mai da shi jahannama Allah ka kare mu ala kulli halin ma'anarsa ta fito baya halatta ya zan ka rantse bisa ƙarya ko ka rantse ka taka rantsuwar ko kai wani abu wanda yake ba daidai ba sai dai akwai lokacin da ake umurtanka ko ka rantse ka fasa e ka fasa rantsuwan ka yi Shi ne kuma ɗa'a mutum ne ya zo yana jin yunwa ko yana da bukata ya nemi taimakonka ka ce ba zan bada ba ce kana wa Allah gidana ba a ci ba ba a sha ba tun tsafi ce kai wallahi ba zan ba ka ba ya mare ne ce bayan na rantse da Allah ko me kake nufi na farantse da Allah to sai ka karya rantsuwan naka ka taimaka mishi shine kuma addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai rantsuwa da Allah zai yi ko ba zai yi ba sai ya ga akasin abin da ya rantsuwan shi ne alkhairi falyati allazi huwa khair falyukaffir an yaminihi to ya aikata abin da yake shi ne alkhairin ya yi kafara rantsuwansa ka ce ba za ka yi ba sai yin ya zama alheri to ka yi ka je ka yi kafara shi ne kuma bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ka ce za ka yi sai ka ga yin shi ne sharri to rantsuwan ka karya kada ka yin ka je ka yi kafara shine bautar ga Allah subhanahu wa ta'ala harin muslim haka nan tsawata ma musulmi a gigi tashi, a turgi tashi, a zawuta tashi, ya gaza zaune ya gaza tsaye haramun ne ga musulmi bai halatta domin ƙa'ida na musulunci shine muminai su zama masu rahama a tsakaninsu masu tausaya ma junansu masu jin kai a tsakaninsu masu sanin ya kamata a tsakaninsu kamar yadda alkur'ani ya gaya mana rayuwar manzanmu da sahabbai lahi ta'ala alaihim muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum saboda haka ka tsawata ma musulmi ka gigita musulmi ka kuntata ma musulmi ka cutar da musulmi a ne mace ko namiji والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا duk wanda zai cutar da muminai maza ko muminai mata ba su ji ba ba su gani ba ba su yi ɗiɗi ba saɗaɗa alƙur'ani ya ce sun ɗauki babban sakamakon zunubinsu kuma nan zunubi Allah ya kiyaye mu saboda haka tsawata mu musulmi ko gigita musulmi ko ba musulmi tsoro ta kowane irin hanya ce kuma a kowane mataki na rayuwa yake ko wanda ya bashi tsoron yake haramun ne baya halatta kullum ana son aminci ana son natsuwa ana son kwanciyar hankali ga al'umman musulmi izan ashe in tsawata masa haramun ne duk abinda za ka yi ka daɗaɗa masa ibada ce duk abinda za ka yi ka sa masa natsuwa ibada ce duk abinda za ka yi ka haifar masa da jin daɗi ibada ce shi yasa kaga hadisai daban-daban sun zo suna nuna mana wanda ya sutuce musulmi Allah zai fitice shi duniya da lahira wanda ya share ma musulmi hawayensa Allah shi zai share masa hawayensa duniya da kiyama wanda ya taimaki ɗan uwansa musulmi Allah zai taimake shi balma cewa akai wallahu fi auni al-abdi ma kana al fi auni akhihi Allah ba zai gushe ba yana taimakon bawa ma daman bawa bai gushe ba yana taimaka ma ɗan uwansa wannan muhimmi ne sosai wa ihanatihi sannan ka walatanta musulmi haramun ne to ka san na daga cikin kulliyatul khams wato abubuwa biyar da musulunci ya zo ya tsare ma bani adam akwai hibzul irbi kiyaye mutunci shi yasa duk wanda zai ci mutuncin wani to ya sani yayi babban zunubi Allah ya kasa manyan zunubai saba'in da ɗaya a wata riwaya da uku sai aka ce ha an yi a atiyar rajulu ummahu a saba'in da ɗayan nan ko da uku mafi ƙanƙantan wanda za a ce kamar bai komai ba mutum ya je ya ga uwarsa shi da ita kamar matarsa su yi abin da yake yi da matarsa riba kenan wa inna arba riba irbin rajulin muslim amma mafi girman riba mafi munin riba mutuncin mutum musulmi ka ci mutuncin mutum musulmi shi yasa a hajjin ban kwana a hutubar annabi sallallahu alaihi wa wasallam fahihiya mashahuriya cikin abin da ya yi mana fada yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ku sani zub da jininku ka zub da matsan uwanka jini ba da haƙƙi ba sai annabtu bin nafsi ko kuma dukiyan 'yan uwanku ka ci dukiyan mutum kai kene ne haramun ne wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko ka ci mutuncin musulmi haramun ne haramun ne da haka ka walakanta shi ka tozarta tashi, ka nuna bai isa ba ka taka wani abu babba na haramci saboda Allah yana kishin musulmi ana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi ka'aba ce me ya kai ki daraja me ya kai ki daukaka me ya kai ki muhimmanci amma wallahi ran musulmi guda ɗaya ya fi Jama'a musulmi ku dubi yadda muke walakanta junanmu addini mu'amala ce kada ka yi abin da za ka tozarta ɗan uwanka ko ka walakanta ‘yar uwarka ko ka ci zarafin wani nan kam za ka ɗauki zunubin da ba ka taɓa tsammani ba Allah ka kare ni. wa sabbihi haka nan zagin musulmi a to zagi ai ba sana'a bace annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yal'ana rajulu walidayhi qila ya rasulullah fa kayfa yal'anu rajulu walidayhi qala yasubbu rajul aba rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu na daga cikin mafi girman manyan zunubai mafi girman manyan zunubai sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tsine ko ya zagi ɗan uwansa ya zagi iyayensa cewa ya zagi mahaifinsa sabai suka yi mamaki ya za a yi mutum da kansa ya zagi mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ma'anarsa mutum ne zai zagi mahaifin wani shi kuma ya mai da matani ya zagi mahaifinsa har ma ya hada da mahaifiyarsa kai ka zagi iyayenka yasa muna yara kaga akwai wasu kalmomi da ke gudana tsakaninmu zagi zagawa ne mana wai in ka zagi wani zai zago aibin ya koma wajen naka iyaye. wani lokaci sai ka ji yaron kirki ya ce ni dai in ka zagi ubana ni ba zan zagi naka ba me yasa eh saboda waɗannan dalilai ne masha Allah ya shigo an ce wani bawan Allah ya zo zai musulunta Allah ta'ala ya tabbatar da imani shi da namu baki daya yawwa sanu da zuwa salamu alaikum to matso dan uwana kana son musulunci Allah ya taimake mu akai. a takaice musulunci gaba sa yana da ma'anar duk wani abin da mutum yake yi a rayuwa ya daina ya daina sai abin da Allah ya ce zai yi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi Muhammadu ya zo da shi ka gane? kana jina? wannan shine islam ka yadda ka yi imani Allah ɗaya ne ba wanda za ka bauta masa sai Allah ba inda za ka anshi yadda za a bauta wa Allah sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka fahimci bayani na ka yadda? mamala ina tambaya to shi ya ake abin yadda ake musulunta yanzu dama shi ne za mu yi sannan in na ka kalmar shahada ka yadda dai za ka bauta ma Allah da abinda annabi muhammadu ya zo da shi to sai in gaya maka ga abinda za ka yi kuma daga baya amma ka yadda za ka bauta ma Allah ka taɓa yin wani addini kafin musulunci da kana da addini christianity ne to kaga ka yadda kuma isa bawan Allah ne ba dan Allah ba ne ka fahimta e bawan Allah ne annabi isa ba ɗa ne ga Allah ba ka yadda da wannan to yanzu zan yi kalmar shahada ka maimaita da kayi ka zama musulmi kenan la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadin rasulullah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu da ni da kai duk ɗaya ba bambanci ba wanda ya fi wani a nan ba mu fi ka ba ka ma fi mu ka san dalilin da ka fi mu daga ranar da mutum ya musulunta ko mai yayi na ɓanna bayan Allah ya yafe mashi saboda haka muna maka munna, muna maka bishara da wannan kalman da muka faɗi da larabci ma'anarsa ka yadda ka amince ba wanda za ka bauta masa wanda ya cancanci bauta sai Allah ɗaya wanda ya halice ka kuma ka yadda ka amince bautar ba za ka yi ba sai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi shine abinda ka faɗi saboda haka ina maka munna ina fatan Allah ya tsare mana imaninmu gaba ɗaya wane sunanka da sunan jacob jacob to jacob shine mukan ce da larabci ya afu annabin Allah ne kuma ɗan annabin Allah baban annabin Allah kana son a kira ka da ya afu ko kana da wani canjin suna da ka fi so ina da wani suna da sakata a canza zamanin, sun gani ke ina nan ne eh gaskiya ne to wanne ka fi so kana son sunan shugaban namu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sunanka muhammad to allah ya tsare ma imaninka allah ya taimake mu akan gaskiya da mu da kai baki daya to yanzu tunda kayi imani ka musulunta kai kalmar shahada to akwai wanka tunda kai babban mutum wankan tsarki wanda ya shiga musulunci bayan ya yi manyanta to wajibi sai ya yi wanka to tambaya a'a ba wanda ake yi a ce an yi an maka baptisman ko a ba shi ba ne kasan ga wanda ya girma ko dai yana da mata ko ya taba mafarki haka ruwan halitta maniyi ya fita to a musulunci kuma wajibi ne sai an yi wanka shi yasa akan ce wanda ya musulunta ya yi wanka da yaro ne karami wanda bai balaga ba shi ba ma za a ce yi wanka ba ai kaga shi wanda fasto ke yi ba kai za a ce ka yi ba yin maka ake yanzu da aka yi modernizing din abubuwa sai a aje wani dan abu a coci sai a ce ka shiga ka kwanta a ruwan to ba wannan ba ne yawwa don haka ga malam muhammad ya zama ɗan uwanmu abinda ya same shi ya same mu abinda ya same mu ya same shi saboda haka insha Allah a ina kake zaune a gaskiya saboda Allah ne ba zai kuma kawo mala wallahi kwana na du a gida daure saboda gada in ji wasu abokaina musulmai to shine shine da dire sai suka suka ji wani takatanga suka ga na zo kana kuɗin mota wallahi ne suka yi mota ba ni ba ba ba ni haka da nan ba wallahi ne kuɗin mota kai daga busau kake wallahi wasu kowa wallahi ga ranga har ga Allah gaskiya ne to yanzu abinda za mu taimaka da sauri da sauri a kokari a kai shi ya wanka yawa ku je da shi Allah ka tabbatar da imanin mu baki da ka tsare mu barin dukkan abubuwa na fitina to zagin musulmi haramun ne kamar yadda muke bayanin wancan hadisi cewa na daga cikin mafi girman zunubai mutum ya zagi iyayensa ya za ka zagi iyayenka ka zagi baban wani ya zagi naka ke ni dai ba zan zagi babanka ba wanda ya zagi baban wani ya zagi shi ne kaga da yara na faɗin haka kuma gaskiya ce maganarsu ba kuskure ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya inganta yana cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun ka musulmi fasikanci ne alfusuk wal khuruj an ta'atillah duk wanda zai bar biyayya ga Allah shine fasiki ta kowane hanya to ka dan uwanka musulmi fasikanci ne laifi ne babba dazu muke cewa laysal mu'min bi tsakanin wala la'anin wala fahashi mu'mini ba sa bane aje yana zage-zage yana tsine-tsine yana faɗin munanan kalmomi a bakinsa mumini bakinsa ambatan Allah yake yi don haka in ka tattara waɗannan abubuwa da aka nuna mana na harshe to shi magana akwai lokacin da yake zama dole akwai sanda yake zama haram akwai sanda yake zama makaruhi akwai sanda yake zama mubahu sanda magana yake zama haram kaman yadda jacob wanda yanzu ya zama muhammadu ya yi dole ne wajibi duk wanda bai kalmar shahada ba to sai ya shiga wuta don haka yin kalmar shahada ga kowa da kowa in dai sako ya isan maka wajibi ne to kaga ya sauke wajibi kamar yadda mu ma alhamdulillahi mun sauke magana na zama haram idan maganar ta zan alfasha ce giba ce an na nimanci ne da dukkan wani kalamul kabi da muke bayani haramun ne haramun ne magana na zama makaruhi a lokacin da aka ce an yi sallan isha'i an hana kafira ko da ba za ka faɗi alfasha ba ne inda ba karatu za ka yi kofi na da matarka ba a za mu je majalisa ko dandali ne a makaruhi ne ba a so annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ana son ka tsinke da sallan isha'i to koma gida domin baka san cewa za ka tashi in ka kwanta bacci ko ba za ka tashi ba to ka kwanta da aikin alkhairi wallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allahu yatawaffa al-anfusa mautiha wallati lam tamut fi manamiha alai hal ajal. عليها الأجل ويرسل الأخرى ila ajalin musamma. saboda haka shi bacci Allah ya kira shi mutuwa don haka za ka yi ƙaramin mutuwa to ka cika da kyakkyawan salo don baka sani ba ko za ka tashi ne ko za a ta da kai kakka je kai fira an gama ihu a dandali ana daga keya ana alfasha ana zage-zage sannan ka je ka fadi ka kwanta ba daidai ba ne nan. akwai lokacin da zance kamar yadda muka ce yakan zama mustahabi a yaushe ne shine ka yawaita ambatan Allah hailala kabbara tasbihi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana son ka yawaita kalimatani khatifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi wannan shine mustahabi akwai sanda yakan zama mubahun a lokacin da za ka yi wani magana wanda yake ba aibi a ciki kuma akwai wasu abubuwa na laluhan yinsu halas ne Allah ka sa mu kiyaye harsha wata hawifihi sannan a bai mumini tsoro a razana shi a firgita shi haramun ne domin ka cutar da shi fi gairi haƙƙin shari'in ba da kuma wani haƙƙi na shari'a ba idan tsoratar da za a yi masa tsoratarwa ne wanda shari'a ta yadda wanda shari'a ta aminta wannan ba aibi ba ne ba laifi ba ne amma haka kawai ko da irin abin nan ne da masu wasan da ba su san yadda ake wasa ba suke yi su faɗa zuwa su faɗa mutum ya firgita haramun ne haramun ne ko ka ɗauko wani labari la asila lahu ka zo ka nana diya rikice haramun ne haramun ne saboda haka uh, in koyi abin da ya shafi shari'a ne mutum ne mulhidi ko ja'iri ko mujirimi ko anidi to ka tsoratar da shi ta hanyar da ya dace wannan ba laifi ba ne domin shari'ar musulunci ya zo da a tarhib wa ya zo da bishara daidai da yadda ya zo da inzara. wani lokaci sai a kwadaitar da kai ga aljanna ga ni'imomin da ke gidan aljanna idan aka ga kuma ba a yi nasara ba sai a tsoratar da kai da wuta da irin bala'in da ke cikin wuta a tsoratar da kai da waɗannan abubuwa to waɗannan a irin wannan yanayi a irin wannan lokaci ba aibi ba ne ba laifi ba ne ga musulmi su yi haka yana cikin abu na shari'a sai dai kullum ana son a yi shi bi itidali kada a zaƙi a kowannan a lokacin da kake kwaɗaitarwa ka kwaɗaitar kamar yadda Allah ya kwaɗaitar idan ka nemi zarɓaɓiya sai wanda kake kwaɗaitar da shi ya ga ya zama ɗan aljanna kawai saboda haka sai ga ba bukatan yi wani aiki shi yasa a hadisul kusasu yake da illa matuƙa masu wa'azin turmi su ne a hadisul kusasu domin in sun so mu kwaɗaitar da kai aljanna ce in ka karanta kaza ƙafa uku to da kai da danginka dubu na wajen mamanka da na wajen babanka dubu kaza da kaza ko ka ci dukiyan al'umma ko ka yi zina so kaza ko kai sata so kaza ko ka yi kaza an yafe maka aljanna za ka alhamdulillahi ashe ni na zama dan aljanna sai ya shiga sata ya shiga fashi ya shiga bin maza ya shiga bin matan kawai kaga abu ya lalace haka nan wani in ya zo yana tsoratarwa sai ya tsoratar duk ya rufe ƙofofi na rahaman Allah to wannan yakan illa babba domin a ƙarshe wanda kake son ya dawo hanya sai ya ga ba hanyar da zai sami rahamar Allah saboda haka sai ya yanke kauna sai ce to yanzu ma muka soma yadda za ka gane wannan sahihin hadisin nan na wanda ya zo ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya zo ya tambayi wani mai ibada ya ce ko akwai ƙofar tuba da aka yi mashi bayani ya ce kai kai kai kai kai ɗari ba ɗaya ya ce ɗari ba ɗaya malam ɗari ba ɗaya ce ina ai kai da ƙofar tuba a yafe maka har abada ya ce eh ce eh ce kyaukyau mene ne za mu tsaya bari in haɗa na ɗarin da ɗai saboda me ya yi amfani da jahilci ya tsoratar da shi sai ga to tun da dai wuta za shi to kai ma da ka tsoratar da ni ka gaya mun bari in kammala maye ya ci dubu sai ceto kenan ya hada da shi to kai kaga in yayi ne ya tsoratar da shi ya amfane shi sai ya datsa tandamar da shi shi yasa dole ne mu kula da irin waɗannan abubuwa muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya sanya mu akan daidai ya yafe mana kuskuren mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته